وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوبة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله تعالى لإثاث هذا أن مسلتي لا بلا بنتي من كل وقتها الجدارة أن مريتين للهدي شاب يوم رمضان shekara ta da biyu da da bakwai a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma yi daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta shida a lissafin miladiya a jiya a cikin shafin da wannan aya da malam karanta حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع أزوى كشن دي آية من أبين أبين مالي يا أم تامنا نا تفسير صح أم تاشم ليش ذلك فسق yace al-isharatu li kulli ma taqaddama min al-muharramat wannan dalika ismu ishara to ishara an ce wancan yawa wancan din me ake nufi ishara ne zuwa ga me ake nufi yace li kulli ma taqaddama min al-muharramat eh, nuni ne zuwa ga duk abin da ya gabata na abin da aka ambata cewa an haramta cinsa التي حرمها الله صيانة لعباده إن الله تعالى يحرم تاسو من علي لا فيها يقوم علي وعليه عموما يا لا فيها بقى علي وجباين لعباده وأنها فسق يا كلاس فسق أي فسق أكن الفسق ga shi ya faɗa ke ai kurudun an ta'ati lahi ila ta'ati shaytan eh ce ma ne ke haka fasikanci ka fita daga ta'ar Allah ka koma da'ar shaytan Allah tsare mu amin yake thumma mutanna ala ibadihi bi qawlihi sannan Allah ta'ala yayi gori ya goranta wa bayansa wani abu na alheri da ya musu وكاني إما بدي موسى إلي يدي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ونقصرة آل عمران كما ذكر الشيخ to irin wannan baiwa da Allah ta'ala ya saba faɗi cewa lalle baiwa ce ni'ima ce babban lamari ne Allah ta'ala ya kintsawa bayansa na alheri to a nan ma wannan juz'iyya ko wannan bangare na wannan aya abinda Allah ta'ala ya yi kenan ya ce al-yawma ya isa labina kafar mai a yau nan waɗanda suka kafirta sun yanke ƙauna daga addinin sun yanke ƙauna cewa ba da gaske ba sun yanke ƙauna cewa sun ɗauka mafarki ne sun yanke ƙauna cewa yanzu nan za su lanko shi sun yanke ƙauna daga tsammanin da suke yi cewa ah, bai isa ma a dube shi ba. gane? yawwa duk waɗannan abubuwan suna shigowa tun da da doka tuna cikin abubuwan da suka zo a tarihin magabata yadda al'ummomin da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi akwai al'ummomi manya manyan al'ummomi musamman masu civilization da tsaddi irin bajin irin farisa da ru kusan a lokacin su ne duniya an ce duniya su ne to a lokacin ba su ɗauki larabawa a matsayin komai cewa sun kai girman da za su iya tasowa su zama wani abu har su zama wani equal da ake kokarin a jan kofin shi ba eh an ɗauke ko shirmen ne eh, kun tuna kisar zuwan abdullahi bin rawaha da je wurin rustum ne ko wakilin gwamnan gwamnan wato abin nan sarkin farisa da ya ji an ce ga wani ya zo da laraba sai ce abinci yake so ko ku je ku shi. ya ɗauka abinci ya zo nema yau su sun ɗauka laraba ba su kai su zo har a yi magana da su shi ne ya ce a shi ba abinci ya zo nema ba saƙo ya zo isarwa ya aka shiga da shi mai kawo ka shi ne ke cewa mu mutane ne isha'asan Allah Allah ya aiko mu ya mu mu fidda bayi daga bautar bayi ɗan uwansu zuwa bautar ubangijin bayi sai gyara zama ya kalle su a nasu wannan karfin zuciyar da za su faɗi irin wannan magana to shi yasa kullum abinda malamai waɗanda suke lura da abinda yake kaiwa ya komo suna faɗa wa mutane duk da mutanen su kuma suna da nasu abin kallon cewa izzar wannan addini girmansa da buwayarsa tana ga makalkale ma ga riko da shi kawo ma aka kawo su dabaru aka ɗauka addinin bai cika ba aka kamo nan aka aro can ake tsammanin nan akwai gidi bari a toshe ko a babin ibada ko a babin siyasa ko a babin wani abu duk abin da yake addini ne ba duniya ba to a bar wa Allah ta'ala kayansa saboda da ya tashi zancen cika addini kamar da yake a wannan ayar addini yake ya cika ba rayuwar duniya da abin da kuke wannan an sakhare muku ya koma zuwa ga your ability to explore ita duniya yawwa ƙarfin da Allah ya hore muku na kuje ku binciko ku sha wahala ku yi fafutuka tun da ɗabi'ar rayuwar duniya ke kakanmu babanmu mutum na farko duk muna manta tarihinsa shi yasa muka shiga irin wannan an sa shi aljanna ya ji daɗi ya ci daɗi aka ce ban da can sai aka zo aka zuga shi aka ce kaga can ɗin da me yasa aka hana ka wai ba a so ne ka daɗe to ake ka ɗan ɗana ka fita in kana so ka daɗe ba fita a wannan daɗin to ka ci wancan sai ya manta da can ya gaskata nan sai ya ci ta ci shi kenan duk wannan daɗin an bar an hana maka fito ka tafi inda sai ka yi aiki sannan ka cika sai aka bar mu da zancen ka yi tunanin wani abu mai daɗi ka ganshi duk babu yau sai ka yi aiki ita duniya sai ka yi wahala ka samu za ka zai ka yi fatauci sai ka yi aiki a ofis ko ka yi kasuwa sai ka yi leburanci amma ka zauna nan kana jin haushin mutane baka yi aiki mutu ka saba ma abin da Allah ta Allah ya halice ka domin su tsakani da Allah yawwa dole kowa ya bazama kafin zo nan tunda na riga na shiga wa'azin ina jan hankali ga samari don Allah rayuwar nan ta mutum har ya girma iyayensa suna kula da shi gaskiya fa in ba mu a arewacin najeriya ba inda ake yi daga mutum ya kai karfi daga sha takwas ashirin wani ya riga ya sallama da gidansu ba dai a bashi ba sai dai kawo wani ita ce ɗabi'ar ɗan adam yadda aka san shi ka je ka yi fafutuka yadda duk wani mai ƙarfi wanda allah ya hori masa futuwa a jikin mazulun ɗinsa yau zai iya aiki ya samu ya tsari mutuncin ka kaje ka nemi wani abu Ba ka zauna wani ba zancen wani sha takwas ba ashirin talatin kuma aure yake jira a yi masa in aka yi auren kuma a riƙe shi a riƙe matar gaskiya ba ba rayuwar nan ba haka ake yi dole ne ku fahimta wanda suke yin wannan ba gata suke yi yau wasu buɗe ƙofar tarbiyyar bane mutum ya fahimci me yanzu Ko ku kyale wannan gefen gefen menene duniya ce yau eh, darasinmu a kan addini addini addini shi ne abin da ya dini zikin mar'u liman yi yau mutum ya kaskanta ya miƙa wuya ya submitin rayuwarsa shi ma'anar addini ya zama yana da wani abu da yake bi umarni ake bashi sai yadda aka so yake yi to shi wannan bangaren na addini da aƙidar da ibadarsa mu namu na musulunci akmalahu Allah akmalahu Allah بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى فلسفة ولا علم كلام ولا تصوف ولا إلى شيء الحاجة حاجة باء بقعتها بإمكان الإنسان أن يتعبد لله عز وجل وأن يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويدخل الجنة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقط بدون زيادة in mutum ya yarda da wannan cewa zai yi mutum ya rayu ya bauta wa Allah kuma Allah ya yarda da shi Allah ya tashi a aljanna da iya abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba tare da ya tsosa wani abu ya ƙara ba an gane wannan abun mai yiwuwa ne mai yiwuwa ne ko ba mai yiwuwa ne mai yiwuwa ne to ba ka buƙatar ka ƙara komai a addini la wata falsafa la ilmin kalami la sufanci da aka ba shi sunan nan daga baya Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin wannan ayar da na faɗa ɗan kafin wata muke karantawa laqad manallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم wannan taskiyar tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama taskiyar al'ummarsa ya gama gaya musu abinda in sun aikata shi za su samu tsarkin zuciya gyaruwar zuciya gudun duniya kar a damu da duniyar nan a sanya ta a zuci amma a sanya ta a kantafi duk wannan annabi sallallahu ya karantar da mu don haka duk babu wani tsarki da mutum zai samu ta hanyar ya zama wani waliyi ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza har ya tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wannan musulunci a wannan musulunci kowa bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja babu ilman wa hikmatan wa ibadatan wa tazkiyatan ورحمة وحرصا على تبليغ كلام الله وتعبدا تعبدا إلى في الله وذكرا وذكرا ما هو أب كي وأن أبو بوا أبن أن أدم إذا أقول شيء هو من شيء وعندي بي حير هو تصو فيه لأكل يقولون إذا بايا آه، أكثر مثلا سونا يتي ta hanyar da yake so ya je ga Allah duk da waɗannan su ne a ƙofofin ko digiri yawan sallah yawan azumi gudun haram ko wanda dama shi ne asalin tazkiyatun nas gudun haram kai gudun abin da ya halatta domin kar a auka cikin abin da bai halatta Wani shi aka sani dama abin da wato ashabu tazkiya az-zuhad na farko abin da suke yi to waɗannan abubuwan mawjudatu bi kamaliha fi ma ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane to wannan aya ita abin da za ta gaya mana amma kafin a zo nan sai Allah ta'ala ya fara da shimfiɗar kafirai sun riga sun yanke ƙauna daga cin nasara a kan addinin ku cin nasara ta gaba daya a ce sun muku kushe ku an daina musulunci wannan ba zai faru ba har kiyama ta tashi yau za su yi abin da za su za su kulla makirci za su raba kawunan ku za su janye hankali na waɗanda za su iya janye hankalinsu daga shugabannin za su iya samun eh, abubuwan mukamu a cikinku masu aiki waɗanda za su musu aiki suna ƙasarsu amma suna ana amfani da su suna cutar ƙasarsu suna ba da information ga waɗanda su ne abokan gabar ƙasarsu za su iya yaƙarku da tattalin arziki za su iya yaƙarku da makami duk wannan lafiya amma a ce addini sun kare shi babu wanda ya rage musulmi mai la'ilaha illallah wannan ba zai faru ba har ke yamma ta tashi an amma menene zai jawo saukin abubuwa shine a kama addini a rike tunda Allah ya ce ya riga ya fita kar kai shirka kar kai bid'a ka kyamaci shirka ka kyamaci bidiya duk abin da yake samu ne a addini aka cusa shi wasu ne suka cusa ka bar musu kayansu ka bi annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam. shi kadai kar ka hada shi da wani babu wani mutum da ya kai darajarsa da za a ce sai ka sa shi a tsakani da kai da shi kai baka isa ka kai ba wai ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ka sanya shi a tsakani tsakaninka da Allah a bukatunka Allah bai yadda da wannan ba to ina za ka sanya wani daban ba annabin ba ma tsakaninka da annabi tsakaninka da annabi an gano wannan haka ka ɗauko iliminka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da yayi ya kira zuwa gare shi ya addini da shi ya karanta ya rayu da shi tsakaninsa da matansa ya yi wannan rayuwa ƙarƙashin wannan karantarwa ya mu'amala da sahabbar a waje ya mu'amala da waɗanda ba musulmi ba duk a ƙarƙashin wannan karantarwa to wannan ya ishe ka kai aiki da shi ka shiga aljanna ana fahimtar abin insha to wannan ita ce shimfiɗa kan wannan ayoyi da mu shiga na baiwa da Allah ta'ala yewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum a yau dinnan waɗanda suka kafirta sun fiddare daga addini to ga wani umarni fala ta shauhu don haka karku ji tsoronsu wa ya taba baka irin wannan ashuwarar a cikin a ɗan adam ce karka ji tsoron komai na tsaya ba a kowane ya isa yana tare da kai dare da rana kasuwa aiki komai zai tsare ka zai baka da abin da kake so la har wanda ka kashe kuɗi ka ɗauko masu gadin ka ba su isa su wanda zai ta wala wa shau Allah ya ce ku ji tsoro na kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na kai jama'a kuna karanta qur'ani hmm? kuna jin wannan mai al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum la kowa karanta ya sake mimitawa da kansa kafirai sun fidda daga kanku daga addini fala takhshawhum kar ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na kar ku ji tsoronsu ku zage dantse ku tsaya akan addini duk barazana kanta da ku baya addinin ake zance ku riƙe harkar duniya sun fi ƙarfin ku sun fi ku makami sun fi meye amma ku koma gun wanda ya ba ku addinin mun ku bauta masa shi kaɗai ku ɗaga hannu ku roƙe shi ya aka yi ranar yaƙin badar hmm? mutum dubu da dawaki da raƙuma da sauransu suka zo mutum dubu a mutum ɗari uku da goma sha wani annabi sallallahu ya san bambanci a material strength wannan empirical strength ƙarfi da ake da shi na duniya ya san bambancin shi sa ya koma yana roƙon Allah ya Allah hadhihi al-isaba wannan yadda tawagar ita ce kawai mai bauta maka a duniya lokacin iya abin da ake da shi ke nan na musulmi ba kowa ban da wannan mutanen in aka lamukwame su gaba ɗaya a lokacin aka kashe su shi ke nan ba sai ya tawassuli da wannan abin wannan halin wannan min babi a tawassuli bil hal yawwa tawassuli da halin tsanani da mutum ke ciki ya Allah in fa aka kashe wannan yar jama'ar shi nan ba kowa da ya rage mai bauta maka Allah ka samu shi nasara Allah ka taimaki bayanka. Allah kai kaza Allah kai kaza Allah ku shi ne Allah sai amsa sai ka turo mala'iku na ga taɓa jin mala'iku sun zo yaki a huta to matsalar mu ita ce wannan falatar shawun ɗin mun ƙi kama kuma mun ƙi komawa shauni ɗin har yanzu inda aka lazumci waɗannan abubuwan kuma kan karantarwa addini insha Allah ta'ala wallahi wannan ba maganar ba maganar emotion ba wani za ka ji wani sai ke zancen ana zancen technology na zamani ku tashi tsaye ku makami waye ana kuke wannan ɗin ku da kuke wannan zancen don Allah a madadin mu ku je ku karanta duk abin da za ku karanta duk abin da wani ɗan musulmi zai kai ya karanta ya yi nukiliya ba shi ne da yanzu ƙarshen makami ba nukiliya wanda zai kashe kowa ma da kowa yanzu suna nan suna nan duk sun makamin da daga sun danna haka shi ke nan duk duniya ta tashi a zaton su eh a zaton waye gwada ya gani hmm? duniya da mai ita ko kama wani abin nan kafafa da gasarata da magana kai ta dauka ba ka zuwa ban daki kai ka tsubula ta waɗannan abubuwan eh, mutum kafirci in yi ƙoci da shi haka ya kan yi irin wannan idan allah yan uwanmu musulmi musamman waɗanda harkar um, suka rudu da harkar karatun boko da karfin western countries nan da sauransu don allah ku kalli musulunci ku fahimce shi based on what it can present bayuwa perception yadda kuke tsammani haka musulunci ne a zauna a karanta ƙur'ani a karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a duba wai musuluncin nan me yake tafi shi zan ku gane wannan ya uwa zancen duk da muke yi akan me ba na san daga kauci na da yawa jikin yau akwai iya abin nufa amma zancenmu akan me akan addini akan addini ba akan duniya akan duniya an halatta maka je ka karanta duk abin da za ka karanta ka iya ƙero wanda zai bani kariya ba shi ina an gama da wannan ba ashe kenan ba za a zo a ɗora wa musulmi laifi ko musulunci laifi shi ne yasa aka ci baya ba in dai ci bayan ana nufin wannan ci bayan material ci baya cewa mun zauna western countries sun fi mu ta bangaren makami da economy da sauransu wannan babu dalilin da zai sa a zargi addinin musulunci an gane addinin musulunci babban abin da yake magana a kai shine wannan addinin da aka zo da shi to shi wannan addinin a kammale yake ka bi shi in ka shiga matsala ka gaya wa mai shi yana nan da rai fa huwa hayyun la kuma zai zo maka abin da zai a kowane lokaci irin yadda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan taimakon to haka zai maka zai taimaka maka ko da ba aiko laifu amma dai akwai taimakon da zai maka don haka mu riƙe addini mu dawo zuwa ga Allah ta'ala ita kuma harkar duniya mu tinkare ta mu ba ta haƙƙinta mu nemi mu a kanta yanzu yana da wahala ka gane wani amma sai ka ji ana ta zargin musulmi da malaman addini kun tsaya kuna ta saɓani a tsakaninku kan tsarki kan haila akan aƙidu ku kafurta wannan ku fidda wannan cikin addini wannan ba sha'aninku a ciki duniya kuke so mu ci gaba don Allah ku ku je ku yi karatun da zai kuma mun ba ku mu duk su zo su karatu su je zama duk injiniyoyin da ake so a zama da likitocin da za a zama duk abin da za a kero muna fata ku kero mana amma addinin ku bar shi yadda yake ba ku za ku dictating yadda za a yi da shi ba tun da ba ku san shi ku bago masu shi da suka san shi su bayyana alal akalla abin da ke ciki magana sai ta aƙidu a yadda da kaza kar a yadda da kaza ko yawwa magana ce ta ibada ga yadda ake kaza kuma duk abubuwan an faɗe su tuntuni a cikin nassoshi ga sallah ga azumi ga zakka ga aikin haji ga sauran ba da haƙoƙi haƙƙin iyaye ko haƙƙin maƙota na kusa haƙƙin mata haƙƙin ɗaya duka komai an faɗe shi kuma babu wani babu wani nassi a cikin alƙur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka hana a yi ilimin da za a samu ci gaba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa sun koyo abubuwa da yawa da za su je su fuskantar da lamarin duniya hmm? abin da ya shafi noma abin da ya shafi tattalin arziki kasuwa dabarar ka ta fishe ka muddin baka shiga cikin haƙƙin Allah ba da haƙƙin dan uwanka dan adam akwai haram akwai halal kar ka yi riba kar ka yi yaudara kar ka yi caca to sauran da ba a ce kar ka yi bujji kai ce wuce rahama ce ta kai wannan kuma kafa kana zargin shari'o'in addinin musulunci ba ka da adalci a haka Allah ta kula gane me nake ne saka da Allah masu boko ku yi boko ku yi da ƙarfi yawwa ku tsaya amma da addini ku tsaya da aqida mai kyau da tauhidi ku rike sunna babu wata gaskiya ba sunna ba san zuciya nake faɗa wallahi duk abin da ba qur'ani ba ba sunna ba wallahi ba gaskiya tsammani ne na wasu suke tsammanin a nan za su kamo gaskiya suke lalibe-lalibe su kamo can can kana son ka tsira to ka tsaya a kan hanyar da su abubakar suka bi suka mutu suka zama 'yan aljanna hanyar da su umar su usman su aliyu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in da sauran sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in suka tsaya akai kullum muna nana ta wannan zancen wannan tsohon musulunci ka tsaya a kanka a nan ne za ka tafiya duk abin da ya zo daga baya su ka rabu da shi ka da shi in na duniya ne ka runguma ka je ka yi aiki da shi za ka amfana a duniya amma in dai addini ne wani ya cusa a cikin wannan yana kyautata zato yana ganin cewa ai ita ma me zai hana ku bar mutane su abinsu? to addini ba haka yake ba dan Allah ya ya cika shi in dai kana girmama zancen Allah wallahi ya kamata ka ka watsi da zancen kowa ka tsaya akan zancen Allah cewa addinin Allah a cike Allah baya ƙarya zancensa babu wani ihtimali hmm? zai iya ɗauka zai iya ɗaukar kaza zai iya ɗaukar kaza zancensa ƙuruƙuru yake to gashi dangane da waɗannan mutane alladina kafaru الذين أخبرنا الله تعالى أنه قد يئسوا من ديننا Allah ya ba mu doka dangane da su fala takshawhum wakhshawhum sai kuma yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini na cika muku addini in ji Allah idan dinuna dinun kan idan dinuna dinun kan la yahtaji ila ziyadatin wala nuqsan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma ni'ima ta dai na cika ta akan wannan zancen babban ko a kuma ashe in ka zauna kana tsammanin a kowace ni'ima daban da Allah bai cika ma ba to baka yadda da wani zancen ni'ima dai sai sababi da hanya da za ta sa ka yi mu'amala da Allah ta'ala ka bauta masa ka shiga aljanna an gama amma ba ana nufin an ɗauke masa lauki a duniya an gani wannan sababin jarabawa yake saboda duniyar dama matsuguna ce ta a shirya kafin a tafi gida kai ne in ka ɗauke ta wani abu shine sai kai ta gudun marka kana zagin mutane ba su baka ba amma rowa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba ka yi da Allah ne mai bayarwa ba man ka yi da Allah ne mai bayarwa ko wallahi in ka ka koma go in wani ya maka rowa a duniya kowaye Allah ta'ala zai aiko wani ya ba? kai ko bai aiko kowa ba wallahi sai ka samu yana yi ya yi wasu bayin an gani amma rashin yardar mu da shi sosai sai za mu ta wannan shan wahala ɗin wallahi ka yadda da Allah to Allah ta'ala zai maka maganin duk wannan damuwa don haka ni'imomi dai Allah ta'ala ya cika su atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda da musulunci ya zama addini a gare ku ba wani abu daban ba musulunci not judaism not christianity not hinduism amma islam wannan maganar mahalicinka ne da ya halicce ka cewa al'islam shi kadai ya yadda ka yi a wannan duniya ka yadda ka yi islam Yau, duk addinin da ba wannan uku kawai na faɗa misali ne musamman misalin da waɗanda su ga musulunci ta wuce ƙiyayya ga haka hmm, buddhism su ma ƙiyayyar da suke wa addinin musulunci ta wuce iyaka hmm, kawai misali ne amma duk wani addini da ba musulunci ba to Allah ta'ala yana gaya maka bai yarda da shi a matsayin addini ba a gare ni ba ku yadda Allah ke magana da shi ga ta mufurabi ta shi kadai saboda tabbatar maka shi ne musharri'i shi kadai shi ne musharri'i annabi sallallahu alaihi wasallam mubalighun anhu biridan minhu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne gare a madadinsa kuma sannan ya yadda duk abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa yanke to daidai ne to kai ba irin manzon Allah bane baka da ikon ka shigo da abin da kaga dama amma shi annabi sallallahu alaihi Allah ya bashi duk abin da zai shigo da shi a iya addini wanda Allah bai ce a'a ba zai shigo da shi ba kuma shigowa ba ce aiki ne akan abin da aka umarce shi baya zuwa ya kwaɗayi wani abu ba ko ya ɗauko shi sallallahu alaihi wasallam yana kan karantarwar abinda Allah ta'ala ya dora shi wa rabbitu lakum al-islam faman yadhurra fi makhmasati duk wanda ya kuntata nan yanzu za a koma kan maganar abinci wannan jumlar اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا wannan wani majami ne na daban yana buƙatar darussa da darussa da darussa kamar da aka rubuta littattafai a kansa littattafai da academic researches yawa an rubuta a kan ƙa'idatu kamaliddi ƙa'idatu kamaliddi ƙa'ida ta cewa addinin nan cikakke ba buƙatar ƙari an yi rubuce-rubuce da yawa a ciki to wannan wata juz'iyya ce jami'a ce ta kanta da dukkan mai da'awa wajibi ya san masail da suke karkashin wannan za mu ambaci wasu daga cikin waɗannan matsaloli insha Allah mun zo cikin bayanin da malam zai mana kafin mu kare kuma wasu abubuwa dai da ɗalibin ilimi za a amfana da shi a wannan fage bi izinin lahi ta'ala fa man yurra fi mahmasatin wanda bi ya kuntata fi mahmasatin ai fi maja'atin maja'a shine mahmasa yunwa eh yunwa shine hmm? alju'u ko to sunanta ne mahmasa eh fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismi ba mai karkata zuwa ga zunubi ba mutajanif ana nufin ma'il mai karkata wanda zai zan ba mai karkata li ismi ga aikata zunubi ba fa inna allaha ghafurur rahim to yaje anya ana wanda tsananin yunwa ya ta ya ɗauki wani abu daga cikin waɗannan abin da aka haramta hurrimat alaikumul maitatu ko mushe tana tafiya a titi sai ka zo mushe ga yunwa ba abinci kar sai da zaka akwai wani bangare mai lafiya da kake kan a jikin dabbar zaka iya yanka ka reda ka je ka dan gasa dan ka rayu wanda in ba haka ba mutuwa zaka to an baka dama kai wannan muddin ghayra mutajanifin li ismin ne kai ba mai karkata zuwa ga zunubi ne ba cewa kai bari a kwashi da yawa a yi guzuli da shi ba a guzuli yau ba kuma wani abu dai kai na zunubi ba kuma ba aikin zunubi ne kake cikinsa ba an fahimci abu duk wasu malamai sun kawo wannan cikin fassarorinsu to duk wanda ya yi wannan ya shiga irin wannan hali fa inna allaha ghafurur rahim kamar yace ne فإن الله قد غفر له amma sai bashi a matsayin ka'ida yawa saboda cewa tun kafin ka aikata to in ka aikata ga abin da za ka an gane saboda in aka ce fa inna allaha qad ghafara lahu to kamar wani ne ya riga ya aikata abu ko kai ko a yanzu akwai wanda ya aikata akwai wanda bai aikata ba to nan gaba ma wanda bai aikata ba falyalam anna allaha min asma'ihi al-ghafur wa min asma'ihi ar-rahim cewa Allah ta'ala daga cikin sunayensa akwai al-ghafur menene al mai yawan gafara eh ba wai mai gafarta zunubi ba a'a mai yawan gafara da haka kar karkai tsammani in ka saba wa Allah in ka koma wurinka sai ka sha wata wahala kafin ya Da gaya masa kawai za ka ba kuma don bai sani ba ƙasƙanta za ka yi a gaban su. ka ya Allah na san na aikata kaza ban kyauta ba na yi nadama Allah ba zan ƙara daga wannan na daina to shi ke sai shi ne ka kuma shi ke nan gobe kiyama ba za a neme ka da wannan abu za a goge shi daga cikin littafin ko karanta shi ba in ka sake sai a rubuta wani wancan dai ga yadda kuka kuma an kare baya saba alƙawari ba zai fushi ya dawo maka da wancan saboda ka ƙara saba maka sai ka ƙara yi kai ne dai mutum ɗin nan ka ƙara yi kuma sai ka sake koma gun su ya Allah ai mun afuwa amma Allah karfe masa izginanci yau karfe masa izginanci da da kalmomin reni irin yadda kuke yi yanzu iyo ɗan uwanku mutane kar kai wa Allah wannan da galatsi kar kai wa Allah in kai wannan ya ba'u Allahu ala alqalbi sai Allah ya rufe zuciyar mutum ya dode ta ba fahimtar wa'azi ba jin wa'azi ba daukar izina kuma an gama da kai kawai ka je kai talafi tunda bakinka da zuciyarka izgili suke wa Allah Allah ta Allah ya kai zaka wallahi ubangiji mu mu yan gata ne a wurin yau mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai to Allah ya gafarta mana Allah ya samu malam ta Allah malam eh, Abdurrahman ibn Nasir yake cewa wal yawmul musharu ilayhi yawmu arafata ranar da ake aka faɗa a nan wanda Allah ya ce al-yawma ya isa ladina kafaru min dinikum da kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan yawma ranar arfa ake nufi an gane ranar arfa kuma guda ɗaya ga wata hikima ta Allah ba saɓani da za a zo a ce arfar wace shekara ce ko wannan ya ce arfar shekara ta kaza ce arfar shekara ta kaza arfa ɗaya manzan Allah su musulama ya yi a rayuwa ita ce yi ta harbitin wada shekara ta goma ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yau muna shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai. to yau shekara 1437 kenan ko? yau rabonmu da wannan ƙarfar to a wannan ranar ne wannan ranar ita ake nufi da alyawun da Allah ya ce alyawun asmantu lakum dinakum to wannan ranar yake domin ita ce a ranar ne ya saukar da wannan aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in atamma Allahu dinahu yayin da Allah ta'ala ya cika addininsa wa nasara abdahu wa rasulahu ya kuma taimaki bawansa kuma manzansa wani khadala ahlu shirki kuma ma'abuta shirki ma'abuta shirka suka rasa mataimaki shine in khadala yawa ma'ana aka bar su ba taimako in khizalan bayighan eh rashin taimakon har ya kai musu matuƙa wanda aka Allah ta'ala ya kawo ƙarfi wanda aka kore shi daga gida hmm? aka sa yi hijira da ƙarfi aka kashe wasu aka kwace dukiyar wasu daga cikin mabiyansa yau ga ya dawo shi ne ya kafa shugaba hmm? ya rusa gumata a ɗakin ka'aba duk tarihin nan na jahiliya ya ƙare an manta da shi ko in ce an ture shi gefe kuma ya ɗauki wani daban ya ce ga shi kai wani kai ne shugaba a cikin mutane maka ta dawo ƙarƙashinsa hmm? wani bai isa ba hmm? kuma bayan shekara shine ya dawo fa aka yi wannan ko an yi a shekara ta takwas aka yi wannan maka ta dawo ƙarƙashin musulunci a shekara ta tara kuma ya aiko a sayyidina abubakar a ƙara tsaftace wurin a karanta wa mutane cewa kada wani mushriki ya sake dawafi kada wani ya sake dawafi uriyanan ko aka hana wannan aka tsaftace maka to sannan shugaban al'umma baki ɗaya shigo cikinta wata ni'ima ce ta kai wani an cika ni'ima kan lalle to ita ce wannan rana shirka ta kaskanta gumaka sun gwaje, an rubuta su an fidda su daga ka'aba ƙarfin shugabanci na jahiliya ya tsare zalincin jahiliya an gama da shi ko yau don haka in khazalu in khizalan balighan ka suranta abin yawwa ka cin yadda suke da jibi da kai wai ko kun manta ne sai sa ana ma magana ka rika tuno abin da ya gabata ko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da banu hashim saboda cutarwa sai da suka shekara biyu ko uku a wani yanki a wani jirgin tsakanin dutse da dutse an hana su walwala a cikin al'umma kai ka taɓa yin wannan abu a zo a ce an tsare ka wata ɗaya a kan addini a ƙuntata maka har ka lokaci ka fasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a addini ne to yanzu a ce wannan abin da aka yi ya zo ranar arfa ya hau kan taguwarsa ya yi wannan hudu ba ya faɗi waɗannan irin maganganu bai isa ya nuna cewa waɗancan sun kaskanta ba sun kaskanta dole in ka tuno waɗannan abubuwan za ka ga in khazalu in khidalan balighan ba'da ma kanu harisin ala raddil mu'minin bayan ku da sun kasance suna kwaɗayin akan su mai da mu'minai an dinihim su fasa addinin qami'ina fi zalika suna masu kwaɗayi a haka kullum kwaɗayin kafirai shine su dakatar da addinin su a tsammanin su zai kare kuma ƙarya ne kisa sun iya za su iya sun iya saboda suna da makamai suna da intelligence sophisticated weapons duk akwai daga ko ina za a hango mutum kuma ga masu ba da labari ko ina wanda suka sai da su duk komai so abokin gaba a ko'ina yake In yadda ake ciki a wannan zamanin namu hmm? a kamo shugaban wata ƙasa hmm? shugaban ƙasa ba al'umma ta ga komai aka kamo shi kamar tsuntsu aka da shi wani kuma yana nufin da shi da mutanensa a sako musu bom sun yi sallama da duniya wannan abun masu yin irin wannan da su da makamantansu kullum tunaninsu babu wani mai ƙarfi in ba su mu yi karatu yau ƙwami'i na fidalik falon mara au izzal islam yayin da suka ga buwayar musulunci وانتصاره لكن نصره وظهوره برنجايسه يئس كل اليأس من المؤمنين sai suka fiddare kowanne fiddare daga muminai an yarji ila dinihi suka ce na wasu wannan addinin ba don san cewa za su dawo su bar wannan musulunci babu shi wani shi ake nufi da su eh shine ya asu sun fi da rai cewa za a dawo a fata kamar wasa ne kamar ba zai je ko ina ba ba haka bane wa saru yakhafuna minhu wa yakhshaw sai suka koma suna tsoron musulmi suna tsoron musulmi wali hada fi hadhihi sana التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر ذي الحجة to biyar shi ya sa a wannan shekara wato shekarar a goma ga shekara ta goma ta hijira ko yawwa wadda ita ce hajjatin wada'i lam ya hujja ha mushrikun babu wani mushriki da ya haji da shirka eh, hajjin shirka hmm. ya zo da yankansa da abubuwa da suka saba yi na shirka ba a yi ba walam ya tuf bil baiti uryanu yawa ko uryanu babu wani uryanu da ya zo wato mutumin da yake cikin halin tsirara ko tsiraiki babu wani mutum da ya zo yi aikin hajji ko ya tsawa Wani haza kala don haka Allah ce fala ta shawun wa shawun ai wa khazalahum ورد كيده فلا تخشوا المشركين كركو جيت أولم مشركين واخشوا الله جيت أولم الله الذين صرفكم عليهم والنشين يا تيمكيكو أكنسو وخذلهم كما يتعبد سوية في مقنسو ورد كيدهم يميد ما كرسوا في نقولهم أوينسو al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini bi tamamin da wannan cikar nasara wa takmili shar'i da kuma kammala shari'o'i al-zahirati wal batinati zahiri da batini ne hadda Allah ta'ala ya cika a zamanin manzon Allah za ka rika wani ilimin baɗi zahiri ba ya yi ka bar musu kayan su ka tafi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa ina yawwa haka Allah ya yi mu ba mu san kowa ba kai batinin kanmu ma ba mu sani ko ba haka ba yawwa to ala mu'amalar mu da kowa ta zahiri shari'an nan ta zahiri kai sallah kai azumi kai zakka kai haji hmm? ka ba da taimako kai nan kai nan kai nan a ganka kai ne ba wani ɗaki da za ka koye mai duhu kai wani tunani ka sha yunwa ka zo ka ce wai kai ma ka fita daga ɗan adam hmm? wannan ƙarya ce bi irin waɗannan ilmomin ku yi watsi da su ku koma addinin da Allah ta'ala ya cika shi tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman kuma a wannan rana ita haka al'usul wal da ginshikan addini da kuma rassan addini muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da duniya baki ɗaya duk masu kokarin cutar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina suke Allah mai da sharrin su kansu Allah ba mu zama lafiya Allah tabbatar da mu akan aqida mai kyau aqidar as-salafus salih al-qur'ani da sunna da hanyar magabata mu tsaya akan wannan mu mutu duk wani karkace-karkace da kwashe-kwashe Allah raba mu da shi Allah ya haɗa mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahalhalun duniya da rikicin duniya Allah ya fidda mu da fitintunin duniya Allah ya fidda mu daga cikin su duniya ba ta taba zama babu fitintunu ba to wannan fitintunu alamar ko kuma farkon maganin fita daga cikin wannan fitintunu kar su shafe ka wallahi riko da addini ne shine babba riko da addini ibadatan wa tasdiqan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ka gaskata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ka yi ibada ka koma kamar yadda magabatan mu suke mafificin aiki shine ibada a lokacin fitin tunu to a lokacin da ake fitina a lokacin wallahi ka mai da hankali mai ibada baka sani ba za ka rubuta da kai za ka mutu kwaf baka sani ba baka shirya ba saboda komai na iya faruwa a kowane lokaci ba muna faɗar cewa yaƙi ya zo ko ai ko ba a gaya maka ya zo ba kai ka san wannan duniyar ne babu wani abu nata da zai ci gaba da zama normal in the next 10 15 20 years a ce haka yadda ya shi wannan ka ci karo da ma kai waye ka ci wannan ka ci wannan shi ke nan kai ihu ka sai data kai abin nan wani abu ba lallai ta fara don haka mu mai da hankali mu koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ya mana abin da ke shine mai kyau duk sharrin da wani mai sharri ya kulla Allah mai da shi kansa Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin musulunci akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk